وقدوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن كلماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن ساعة بوجه الجماد الآخرة جرم أيدي عليه الصلاة والسلام بوجهين وثلاثين وثلاثين للجر أن يكون شاء يا حدا مو اولنا مسلاتي نامو مسجد الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله ومن شيء قبل درس من الناس لا أسئلة قال الشباب الشيعة من الأقر لا أجيب سليمان بن صالح الفراشي حفظه الله تعالى مناقب أشين كم بيعتا تسعين دسمانين دسارة wadda ta zama tana da rassa akwai rassa da tambayi take da su sai ya zama wasu ƙanana ƙananan tambayoyi ne a ƙarƙashinta akwai tambayoyi guda tara a satin da ya gabata mun yi bakwai daga ciki wacce tambayar babba tana bayani ne akan mahaji mahaji na 'yan shi'a wanda suke jiran ya zo sannan su bauta ma Allah kamar yadda suke ba. dukkan wata ibada yanzu kawai dai ana yin ta ne ko kuma mutum ya ga dama ya yi bai ga dama ba kai ya yi sai idan mahadi ya zo to mana ya kama na tambayoyi a kan mahadin tambaya ta farko ya ce wai wace ce ma mamarsa a inda muka gama ganganu sun kai wajen nawa a game da wace ce mamar shi mahajin sannan yaushe aka haifai a game da wannan tambayar ita ma akwai maganganu masu yawa yaushe ne aka haifi mahajin sannan na uku yaya mamarsa ta ɗau cikinsa ita ma wannan tambayar akwai maganganu da yawa a kanta sannan na biyar ya ya rayu ya ta hudu ya aka haifai sannan ta biyar ya ya rayu sannan ta shida a ina ma wai yanzu yake ta bakwai ya zai dawo lokacin da suke jiran ya dawo in lokacin ya yi to ya zai dawo zai dawo ne a matsayin tsoho sukuf ko ko zai dawo ne a matsayin matashi duk waɗannan a cikin littafan shi'a maganganu ne da suke bugun juna ɗaya tana warware ɗaya waccan tana warware waccan in ka yadda da waccan to ka warware waccan in ka musa waccan to ka yadda da waccan haka suke to yau za mu tashi tambaya ta takwas a ƙarƙashin matsalar mahadin 'yan shi'a kuma dukkan waɗannan bayanan da ake yi ana bayani ne a game da abin da suka ambata a cikin littafansu ba littafan ahalus sunna ake faɗi ake cewa a ciki aka faɗi ba shi wannan malami yana nan da ransa الشيخ سليمان yana nan da ransa yana rayuwa a ƙasar Saudi Arabia. littafan shi'a ya bibbi ya ci shiro waɗannan tambayoyin kuma littafan da suka yadda da su suka ce su suke suka yi imani da su ba littafan ahalus sunna ba ba ka san kamar yadda aka sha ambatawa babban matsala ita ce ba karatu aka ce su yi ba inda aka basu da shi shine biki maulide maulide da ma'atin kala kala yin wancan bikin gobe wancan duk mutumin da kuwa ya kare rayuwarsa za ta kare a biki ne ai ya zama alhaki kullum yana bin titi yau akwai wancan shagalin gobe akwai wancan bikin bikin mutuwar wane bikin tashin wane bikin wane shi ke nan mutum zai gama rayuwar shi a haka tambaya ta takwas a ƙarƙashin wannan tambayar ta tamanin da tara ma ne ce kan muddatu mulki ne wai idan mahaji ya zo shekaru nawa zai yi yana mulki a duniya ko kwanaki nawa zai yi yana a ita da duniya ko watanni nawa zai yi yana mulki qala muhammadu misqadru ɗaya daga cikin manya-manyan malaman shi'a muhammad as-sadr yana cewa wa hiya akhbarun kathiratun ke ne masu yawa a game da idan mahadi ya zo wai mulkin shekaru nawa zai yi walakin naha ba. sai dai labarai ne waɗanda suka zama suna bugun juna labarai ne waɗanda suka zama suna bugun juna fil mazmuni a cikin abin da suka kunsa suna dukan juna suna warware juna a cikin abin da suka kunsa su labarin rikan gwangwadon kwanaki ko shekaru ko watanni nawa mahaji zai yi yana mulkin duniya idan ya dawo a wajen yan shi'a ila haddin kabirin wannan rigimar ko kuma waɗannan maganganun sun kai wani matsayi mai girma mai girma hatta auka a kasiran min al-mu'allifina fil har wannan rigimar da bugun juna da tukka da wawwarar waɗannan labaran suka haifar suka jefa masu yawa daga marubutan shi'a fil suka shiga cikin rudu والذهول kwakwalwarsu ta buɗe. saboda labarurkan sun yawa a game da idan mahadi na 'yan shi'a ya dawo to wai gwangwadon mulkin shekaru nawa zai yi shi ne daga cikin malaman sai ke ba amsa ce labarurka ne masu sun fi yawa kuma sun kai matsayi na bugun juna da warware juna da tukka da warwara har ya zama waɗannan labarukan sun jefa masu yawa daga cikin mahukutan shi'a a cikin rudun kwakwalwa da hauma-hauma da hayaniya wakila aka ce mulkul qa'imi min nasis ashara sanatan an ruwaito aka ce idan ya zo shi shi ne mahadi idan mahadi ya zo to zai shekaru sha tara a wani kaulin idan ya dawo ya zo to zai shekara sha tara wa riwayatin sab'u usini. a wata riwaya kuma aka ce shekara bakwai zai yutawwilu Allah lahu fil ayyami wal layali Allah zai tsawaita masa kwanaki da darare hatta kuna sanatu min sinihi makana ashri sinina har ya zama shekara ɗayarsa za ta zama kaman kwatankwacin shekaru goma fa kunu sini sabaru da sanatan in kum sai ya zama shekarun shi da zai yi shekarunsa zai kasance saba'in shekaru saba'in zai yi min siniku daga cikin shekarunsa in yi shekaru goma to kamar ya yi shekaru saba'in ne a cikin shekarun mu namu da muke kirgawa to shi zai zo in ya shekara goma to kamar tsawon shekaru saba'in ne namu aka faɗi wannan ƙaunin kun ga yanzu maganganu guda uku kenan wata ta ce sha tara wata maganar ta ce a a bakwai wata kuma maganar ta ce shekara goma amma shekaru goma nan Allah zai tsawaita su zama kamar tsawon shekaru saba'in ne daga cikin shekarunmu masu watanni shida masu mako makonni da ake yi kowane mako na da kwana bakwai sannan kowace rana tana da awa ashirin da hudu to na mahadi shekarun mahadi idan ya dawo to in ya shekara goma to matsayin shekaru saba'in ne matsayin shekaru saba'in ce in ji waɗannan maganganu wa fi a wata riwaya annal ya yamliku lallai shi mahadi zai mulki duniya ثلاث مئة وتسعة ثلاث مئة وتسعة سنوات وتسعة سنوات أفضل zai yi shekaru ɗari uku ne da tara kama bisa ahlul kahfi fi kahfihim kamar yadda ahlul kahfi kahfi suka yi a abin nan ai qur'ani ya ce labi labisu fi Salasa kahfihim salasami'atin sinina wa zadu tis'a ahlul kahfi da Allah madaukakin sarki ya ba mu labarin sa cikin qur'ani ya ba su sura suranta suratul kahfi ai An ya ce labi labisu fi Salasa kahfihim salasami'atin sinina wa zadu tis'a sai suka rayu shekaru ɗari uku kuma suka ƙara tara a cikin kogonsu shi ne 'yan shi'a suka ce idan mahadi ya dawo zai yi shekaru ɗari uku ne da tara irin rayuwar da ahadul kahfi suka yi a cikin kogonsu kun zai yanzu wata magana kuma yanzu kaga an samu maganganu wajen hudu kenan ko biyar wata ta ce sha tara wata magana ta ce a'a bakwai zai yi wata ta ce a'a shekara goma zai yi amma shekaru goma nan matsayinsu kamar shekaru saba'in ne daga cikin shekarunmu da muke yi a duniya sannan sai kuma aka sake ruwaito wata riwaya aka ce a'a ai shekaru ɗari uku da tara zai yi irin kwatankwacin shekarun mutanen ahaluta mutanen kahafu waɗanda suke cikin kogo da ƙur'ani ya bamu labarin wanda suna cikin ayoyin Allah maɗaukacin sarki da Allah maɗaukacin sarki ya bamu labari a cikin alƙur'ani to shi ko na mahadi ɗan shi'a su suka tsaya suka kirkiro nasu suke waɗannan bayanan cewa ga shekarun da zai shi yasa walau kana min inda yi Allah la wajen fi ikhtilafin kathir to wannan maganganun da aka yi a game da idan ya zo shekaru nawa zai yana mulkar duniya ta tara kan muddatu ghaibatihi wai tun da ya boye an haife shi shekaru nawa yayi a boye sannan ya bayyana a duniya shi mahadin ai kamar yadda aka sha ambata mana aqidar shi'a ita ce mahadi an haife shi a baya ma an yi wannan bayanin cewa sun yadda an haifai abinda suke cewa an haife shi babansa sunansa al-hasan al-askari shi yasa shi sunan shi a wajen su Muhammad ibn al-Hasan Muhammad ibn al-Hasan al-Askari to da aka haife shi shikenan sai ya boye saboda gudun azzaliman zamanin da kasu kashe shi sai ya je ya ɓoye a cikin wani kogo a garin da suke ce masa samira a ƙasar iraq asalin sunan garin sun ramar ra'a yanzu ana ce masa samira to a ya ɓoye ba zai bayyana ba sai idan duniya ta lalace sai ya fito ya tsaye da adalci ya yaƙi azzalumai ya yaƙi duk waɗanda ba su bi shi'a ba waɗanda ba su zama ‘yan shi'a bai fito ya karkashe su ya yage su sannan ta addini ba zai tabbata ba sai mahaji ya zo a aki da ‘yan shi'a to shi ne nan malam ya kawo wannan tambayar ya ce kan muddatu ghaibati gwangwajen koyan da ya yi wai shekaru nawa ya yi a ɓoye a aƙidar shi'a shi ne sai ma ne ce rawau an ali ibn abi talib sun ruwaito su ɗan shi'a daga sayyidina Ali radiyallahu ta'ala an mafi yawancin abin da aka ruwaito ɗan shi'a suka ruwaiko daga na Ali suka ce sayyidina Ali ya faɗa kashi 99 a cikin ɗari dai ƙarya ne kashi 99 a cikin ɗari abin da ɗan shi'a suka ruwaiko suka ce sayyidina Ali ya faɗi kashi 99 a cikin ɗari ƙarya ne babban littafin da suke kafa hujja da shi a game da maganganun sai na an shine nahjul bincike na ilimi muhaqqiqin bincike ya tabbatar da cewa littafin nahjul balagha ba yi da alaka da sayyidina ali la min qaribin wala min ba'id wani ƙato ne ya ci ya koshi ya zo ya tattara bayanai ya hada larabci yasa asal littafin na balaga ba littafin addini ba ne littafin alaji ne matsayin su ɗaya da ruwan bagaja yadda ake karanta ruwan bagaja a ƙari da adadi ko haka mutane suka ɗauki littafin na hajjul balaga shi ya sa a shek Muhammadu abduhu na masar ya masa sharhi a shek Muhammadu abduhu ba ba ɗan shi'a ba ne amma shi abun ya ɗauki littafin na hajjul balaga littafin duka yadda ake karanta kotatul madini ake karanta maqamatul hariri a darasi, ake karanta muqtamu shi'in zahiri haka matsayin littafin nahjul balaga yake to amma a shi'an Najeriya ba littafi mu'tamadi da suka ɗauka, suka yafa suke daukar su a matsayin littafin kamar littafin nahjul balaga wanda la alaqata lahu bi sayyidina ali min qaribin wala min ba'id amma tun da dama addinin an huda shi ne an gina shi ne akan rudu rudu da kanci shi yasa komai sai a dauka kuma a cikin nazin balagan wani abun da zai baka mamaki akwai dukka da wangwara da yawa a ciki akwai maganganun da ake kawowa a cikin na ali ya faɗa ko hujjatun ala shi'a la a hujja ce akan su ba hujjar su bace duk da littafin fa ba littafi bane da aka rubuta shi ta hanya ingantacciya amma kuma a ciki da Allah madaukakin sarki ya tashi kama sai ya zama akwai maganganu masu ɗimbin yawa da aka ce sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu ya faɗa amma kuma shi an ci yake rubuzawa wannan magana tana rusa shi an ci ne ba tana goyon bayan shi an ci ba wata rana za mu zo da littafin Nahjul Bala mu karanta har da shuhur ɗinsa shagohinsa da aka yi to kaga wannan kenan amma tun da hudu ne addinin gabaki daya shi addini shi a yana da wani abu ban mamaki sai da aka kirkira addinin sannan daga baya sai a je can a ce to bari a nemo masa dalili sai a je can a zakulo sai a je can a zakulo to shi yasa wajen zakulo dalilan sai ya zama wancan dalilin ya warware wancan magana wancan dalilin ana tsammanin ya zama dalili kan wata magana da aka yi sai ya zama ya warware ta Allah ka shirya ta da mu to shine malik cewa rawawu an an ali ibn abi talib radiyallahu anhu yan shi'a sun ruwaito daga sayyidina ali annahu qala yace takunu lahu ayyul mahdi ghaibatu wa hayratu sayyiduna ali radiyallahu ta'ala anhu suka ce ya ce wai mahadi idan zai kasance na da ghaiba zai kasance na da wata fakewa za'a daina ganin sa wa hayratun kuma zai zama akwai hudu a tare da shi yadhillu a aqwamun wasu mutane za su ɓata saboda wannan gaibar tasa wato wannan fakuwar da yayi wa a akharuna wasu kuma za su shiryu ta sanadiyyar wannan gaibar tasa Allah ka samu na waɗanda za su shiryu tunda ba mu yarda da ita ba ai shiriyar ita ce kakka yarda da wannan gaiba din haka kuma kamar yadda suka faɗa sai ka ɗauke ta matsayin shine imani da wannan ƙaryar ta cewa an haife shi ya fake zai bayyana a ƙarshen duniya idan duniya ta rikice sai ya fito sannan sai ya tsaye da hukuncin Allah duk kuma wanda bai yi imani da shi a bai kashe shi to kaga shirya ita ce kada kai da duk wannan tatsuniyar? ku zo mu ji ta falamma su ila lokacin da aka ce wai sai aka tambaye shi dina ala aka ce kam takunul hayratu to wannan rudin da za a shiga game da shi wai yaushe wani lokaci za a yi kala sai ce sittatu ayyamin kwanaki shida au sittatu ashhurin ko watanni shida au sittu sinina ko kuma shekaru shida ko kwanaki shida ko watanni shida ko shekaru shida kaga wai dina ali wannan tasiriya maganganun dina ali ne wannan kuma yana cikin littafin sana alkali wai dina ali ne aka tambaye shi a game da mahadi sai ya ce zai kasance yana da wata fakuwa sannan kuma zai zama yana da wani hudu haira hudu wasu za su fata su sanadiyyar wannan wasu kuma za su shiryu sai aka tambaye shi aka ce ah to wai wajen wani lokaci zai ɗauka a fake da kuma wannan rudin da za a shiga game da shi shine sai ya ce shekaru shida shi sai na alwai lokacin yake ba da labari a matsayin cewa ai kun san aqida ɗin shi a imman su sun san gaibu to nan sai ali ne yake ba da labarin cewa wai mahadi zai zo idan mahadi ya zo zai zama yana da fashe fafu bayan an haife shi za a ganin sa kuma sannan za a shiga hutu game da shi a ɗan wani lokaci sannan ya bayyana shi ne sai aka tambaye na ali aka ce ah to wai ko wajen wani lokaci zai ɗauka a fakan nan kuma a shiga hutu game da shi shi ne sai ya ce wai kwanaki shida ko watanni shida ko shekaru shida to wanne na ce? wai sai dina ali wannan magana kaga in dai shekaru shida ne ba mu san irin su ba idan kwanaki shida ne su ma ba mu gane waɗanne irin kwanaki shida ba ne in watanni shida ne su ma ba mu san waɗanda in kwanaki shida ba ne watanni shida ba ne har yau ga yi bai bayyana ba wa an abi ba da yace abu ko daga abu abdullah shine ja'far salih annahu qala yace laysa baina khuruj al-qa'id wa qatl an-nafs al-zakiyya illa 15 laylatan yace babu abin da ke tsakanin kashe Muhammadu Nafsu Zakiya Muhammadu Nafsu Zakiya ɗaya daga cikin ƴaƴan Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu ce to babu abin da ke tsakaninsa da kashe shi da kashe shi da bayyanan mahadi illa 15 laila sai kwanaki goma sha biyar da an kashe Muhammadu Nafsu Zakiya to kwana goma sha hudu biyar za a yi jarare goma sha biyar za a yi sai mahadi ya bayyana eh. ya'ani mi'atan wa arba'ina sanatan lil yana nufin shekara ta ɗari da arba'in bayan hijira a lokacin mahaji zai bayyana shekara ta ɗari da arba'in yau muna shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar bayan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi sallam. Ko an ce mahaji zai bayyana a shekara ta ɗari da arba'in bayan hijira yau shekara dubu nawa dubu ta ƙari da nawa da ɗari nawa an wuce fa kenan da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da goma sha wani ashirin ma ko da ashirin da ɗaya bai kai haka ba dubu ɗaya da ɗari uku da wani abu to har bai bayyana har wannan shekara ba ta yi ba da dubu ɗaya da ɗari dubu ɗaya kai shekara ta ɗari da arba'in har ba ta yi ba ita ce shekarar da aka ce za a faɗin ya bayyana ya ce ita ce shekara ko kuma lokacin da mahadi zai bayyana to ga yi na hanyar zai bayyana ba kaga wanda ya bada kofa aka samu wasu suka rike in cewa su ne ma mahadin an samu wani a Libya an samu wani a Morocco ga sunan mahadiyun ma aktar al ga sunan kala kala kowa sai da shi su mahadi Ahmad Mirza Huda ya ne na ƙasar India lokacin da ya bayyana ai farko ya fara shiwa wa shi ne ingila ta ba shi kwangila an dade ana cin mutuncin addinin musulunci a zuwa. a ba a mutum kuɗi kawai ya ba ta addinin Allah burinsa kawai a ba shi kuɗi ya zo ya ɓanna. ya sa hannu a kwantiraji a ba ta addinin Allah a fatar da al'umma a sa al'umma a cikin alaka wani ma ta sanadiyyarsa a tattaka al'umma shi kenan shi kuma an ba shi kuɗi ya gama yan rayuwar da zai yi ta yan shekaru sun ba shi jin daɗi da tsaron da ake ba shi da kuɗaɗen da ake turo ma mutum shi kenan ya gama rayuwarsa shi kenan ba a banza أتبع في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هو من المقصودين a duniya a ci gaba da la'anar mutum yanzu mutanen da suka yi musuluncin nan sharri har yanzu bakin mutanen kirki na la'anar su ba za kuma a daina la'anar su ba guda nawa ne wannan bai zama mutum bai kamata ya zama mutum darasi ba to an ce ma zai bayyana shekara ta ɗari da arba'in bayan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ko kuma yanzu da shi muna shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu talatin da biyar amma har yanzu mahadi bai bayyana ba قال محمد بن الصدف عن هذا الخبر ɗaya daga cikin malaman shi'a da ya rubutu da ya kawo wannan labarin da aka rubuto daga Ja'far Sadiq Ja'far Sadiq aka ce ya ayyana shekarar da Mahdi zai bayyana shekara ta 140 bayan hijira to sai Muhammadu bin Sadar sai ya sharhi sai ya ce khabarun mawdu'un wannan labarin da aka bada a sama labari ne na gaskiya qawabilul lil isbati yana karban ka tabbatar da shi labari ne na gaskiya قادر للإثبات التاريخي يناك أن تبت وتتاريخ بحسب منهج هذا الكتاب وقدن إرن صار ولا للتاب للتاب شين سننسى تاريخ ما تاريخ ما بعد الظهور فقد رواه المفيد في الإرشاد عن ثعلبة بن ميمون عن شعيب الحجاج عن صالح بن ميتم الجمال وكل هؤلاء الرجال موثوقون أجلاهم وينا سين tabbatar mana ne nan takhriji yake mana takhriji a wajen malaman hadisi yana takhriji ne yana faɗa mana cewa wannan labarin fada aka faɗi cewa mahadi zai bayyana a shekara ta ɗari da arba'in ne bayan hijira ko labari ne fa kuma tarihi ma ya tabbatar da haka domin an ruwaito shi ne daga daga sa'alaba sa'alaba mai maimun shi kuma sa'alaba ya goyo daga shu'aib bin shi kuma ya goyo daga salih ibn maitam al-jammal shine sai ce wa kullu haula'i rijal mawsufuna adillah duk kuma waɗannan mazajen da aka ambata a wajen yan shi'a amintattu ne adillah ababen girmamawa to da kaga labari ne na gaskiya a wajen su ko ba magana inganci ko rashin inganci ake yi ba sun yadda da shi cewa mahadi zai bayyana ne a shekara ta ɗari da arba'in bayan hijira to mu kuma yanzu gashi muna rayuwa a shekara ta ɗari dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar bayan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ba shi kuma har yanzu ba mu ga mahadi ba yanzu wannan labaran da shi ne za a gina wa mutum addini kuma ya yi imani da wannan ya ce wai zai tafi wajen Allah subhanahu wa ta'ala da kuma ce wai zai shiga aljanna sannan kuma duk mutumin da ya zo yana yin waɗannan bayanan to shi ne abokin gaban waɗannan mutanen na farko in za su samu bindiga ta harbe shi duk abu su huta za su iya yi duba wannan yi mani. abin ka kai cin ma yi yawa sai ka zata sai ka ji a ranka cewa wai wace irin ta ta kwakwalwa ce ake waɗannan mutanen Allah madaukakin sarki ya ba mutum hankali ya aiko masa da manzo Allah madaukakin sarki ya ba ka ma'auni ya ba ka mizani ka tsaya a hankalinka ba na mahaukata ba ne Allah bai yi ka jaki ba amma ka bai da kanka jaki da karfin tsiya a zo a rika maka molanta a rika baka labarai an ce sun zo nan da sun yi zage-zage ni ban ji su ba wallahi ban ji su ba an ce sun yi zage to a addinin zagi ne ka ɗauki kundin ma'akan haka ne ba ka da hujja ba ka da dalili shi da nan ka zo kai zaki kai gayya kai littafi ake karantawa kai ma ka bude littafi karanta ba sai ka je ya wani ba sai a buƙatar ka je ya wani kai ma ka bude karatu ka yi ka karanta ma mabiyanka littafi ba ka zo sai da shi ba a jiki ne shi kenan a jiki za a zo a yi jawabi shi kenan jawabin irin na yan siyasa in ya taso ayi ya wuce shi ke nan a mori a yawon fanjo shi ke shi ne addini ba a gina addinin ba addinin mutunci ba da zahirci ya gina ba da labari ya gina ba ba da zagi ya gina ba addinin mutunci ya gina ne da karatu da karantarwa karantar da al'umma wayar da kan mutane maksudin aiko annabawa kenan annabawa ba sa zashin kowa ba zagi yi ba ba su a shari'a mu mu ya karanta da mu cewa ko dabba kan mu zaga kakka zagi dan dabba zakara wannan mutunci ya ji kakka zage shi la ta kunti ka fa innahu yuqiru lis-salah kakka zagi zakara yana ta da mutane sallah kakka zagi zakara shedan a musulunci ba a yi ta zage shi ba la ta subbu shaytan wa ta'awwazu billahi min sharri kada ku zagi shedan idan ka ji an ambaci shedan ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim haka ka ce zazzabi wannan mai cutar da mutum mutum la taqbil umma fa innaha qatta'atul khataaya wata mata manzon sama ya je gaishe da ita tana masaddara ba ta da lafiya zazzabi ya dame ta sai ta zagi zazzabi ta zagi masassara manzon sama ya ce la taqbil umma kashi zagi zazzabi fa innaha kafaratul khataaya in Allah ya jarrabu mutum da zazzabi to ana yaje masa zunuban to shine in da zo mutum ya za kunda majaji haka aka bar labarin ya ana wanda yake bar labarin wani ce to kai a je can kai da ka jiyo ku tsaya maka in na shiga gida ke ina da abin yi da yawa sai ban dausayi a cikin wannan abu tausayi sosai a hudar da mutane wasu waɗanda suke waɗannan abubuwan ya kamata musu shi fili su akwai munafukai waɗanda su su suna suna hawainiya akwai hawainiyoyi a nan unguwar hawainiyoyi masu shiga kala fito da waccan kalan banza gobe su fito da waccan kala saboda su abun sun ne kuke jin tsoro duk wanda ya imani da wata aqida ƙarya shi ta ta ƙarya mu ahlus sunna ne ba ma shayin mu ce mu ahlus sunna ne kuma takmiki mun yadda kuma mu mutu akan haka duk wanda ya imani da wata aqida ya fito ya tallata ya daina boye boye ya daina boye boye ya fito ya karantar da mutane in yana da karatu a labari kawai ƙarya sai ka je ka gaido wasu gaido wasu jakai da larabci wannan larabci bismillah ba za su yi daidai ba addinin musulunci zai gini ba kamar ɗan larabci ba matakin farko ka iya larabci na an zalla ku ƙur'anin arabiyyar sai ka iya larabci matakin farko kenan ba larabci ba musulunci ya kau da kai gefe guda karatun Qur'ani ma wanda zai tsayin ma mutum ba bai ce karatun Qur'ani ba inda za a aje ma mutum yadda yake karatun Al-Qur'ani ba zai iya ci ba in aka mayar masa da shi abinci ku bari a karantar da mutane karatu ko kuma ku je ku ta bige bigen ahalin sunna tun da Allah madaukakin sarki ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin shugaban jagoran da sahabban sa ridwanullahi ta'ala alaihim karantar da mutane su to manzon da sallallahu alaihi da mun dota na ba sai ke sahabban sa haka suka rika yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai kai shekaru 30 a kaga ba sai da duniyar nan ta dau musulunci gabaki daya Afirka, Asiya babba, Europe, musulunci sai da shiga kowace da kuma sahabbai suka kai musuluncin nan. ba bacci suka yi ba ba zama suka yi suka yi ta shahudiya ba ba biki suka yi ta yi ba ma karantar da al'umma su hadisi daya abin da zai baka mamaki a imam al-khatib al-baghdadi a cikin kitabun sa ar-rihlatu ila talab al-hadith hadisi dai sai sahabi ya tashi ya ji labarin manzon sama ya faɗi wani hadisi akwai sahabin da ya ji wannan hadisin shi bai nan lokacin da manzon sama ya faɗi wannan hadisin amma wani sahabi ya ji tsakanin garin da yake da sahabi garin da sahabin yake sai ya yi tafiya kilomita ɗari biyar ko dubu ɗaya a ƙasa haka zai tashi je ka ko hadisin nan kwara ɗaya da ya wancan sahabin ya ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi bai ji ba haka suka zauna suka karantar da al'umma ba su da wani lokaci da karatu ake gina al'umma daga kowa yasa na sha fata wannan magana duk ahalin sunan da ya makanta ta lalafiya ya zauna ya zama jayi wannan wannan ya ma fita ya ma fitar da kanshi daga cikin ahalin sunna ba a tsammanin a samu ahalin sunna jayi masu zaman tebur da fenci, da dakali ba su karatun komai sai shirye wannan wannan shi ba ta lokaci ba san ahalin sunna da wannan shirman ba mintin kaɗai yana da muhimmanci zauna ko aya ce ka zauna da girman ka da shekarun ka yanzu in ka sa kanka ka ce sai ka haddace alƙur'ani sai ina abubakar lokacin da alƙur'ani ya fara kuka shekarun shi talatin da takwas amma sai da ya haddace alƙur'ani na usman ibn affan dattijo da lokacin da ya musulunta shekarun shi sun fara tafiya amma duk da haka sai da ya haddace alƙur'ani ya rasu shekarun shi tamanin da wani abu lokacin da aka kashe shi mahaddacin alqur'ani ne ga sahabban manzon sama nan da yawa zama suka yi suka yi karatu duk da shekarun su amma babu mutanen da suke ba da lokacin su san muhimmancin lokacin su ba kamar mutanen wannan zamanin namu mutum ya tashi da tsafa har dare bai san abin da zai yi ba yana zaman kashe wando karatu ba zai yi ba fira ko akwai wajajen dandalin fira dandalin fira dandalin fira dandalin fira kada aka iya kirga su wace al'umma ce wannan to kun ji abin da shi wannan Muhammadu ya yayi bayani a game da wacce riwaya da aka ruwaito aka ce da aka ya ce shekarar da mahadi zai bayyana ita ce shekara ta ɗari da arba'in bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace wannan riwaya ku a wajen su ƴan shi'a riwaya ce in kai tafiya kuma tarihi ma ya tabbatar da ita alam ma lam yazhar kama da haddadat riwayat sabiqat ma ne ce lokacin da mahadi bai bayyana ba kamar yadda wacce riwayar ta iyakance ta ce zai bayyana a shekara ta ɗari da arba'in جاءت رواية أخرى Sai aka أقصى موت riwaya. daga Ja'far Sadiq dai ke yace annahu qala aka ce ya ce ya Sadiq yace ya kai Sadiq almajirin inna Allah kana waqata hadha al-amra fi sab'ina shi Allah madaukakin sarki da ya sa wannan lokacin ne a shekara ta 70 ma an qutila al lokacin da aka kashe sayyidina al-husayn radiyallahu ta'ala anhu hijira na da shekara 61 istadda ghadabullah ala ahli al-ard in kushin Allah ya tsananta ya tsananta mutanen ƙasa in duniya mutanen da suke duniya wai Allah da ya kaddara cewa mahadi zai bayyana a shekara ta 40 bayan hijira a wata riwaya an ce shekara ta ɗari da arba'in jafar sadiq kuma aka ce ya ambaci wannan riwaya. to jafar sadiq yana rayuwa a wannan shekara kuma mahajin bai bayyana ba shi kuma yana nan to shi kenan sai aka sake wata riwaya aka ce wai jafaru sadiq ya ce ma almajirin sai ya sabit ya kai sabit inna allaha kana waqata hadha al-amra fi ai Allah madaukakin sarki ya sa lokacin bayyanan mahadi shekara ta saba'in ne falamma an kutilal husainu lokacin da aka kashe jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina al-husain radiyallahu ta'ala anhu to ishtadda ghadabullahi ala ahli al-ardi sai rushin Allah ya tsananta akan mutanen kasa fa akharahu ila arba'ina wani mi'ati sai Allah ya ta bayyanan mahadi sai a shekara ta ɗari da arba'in. Kuna arba'in. Shi ne muka baku ku labari in ji fadin cewa zai bayyana a shekara ta ɗari da arba'in. Fa'azatum alhadisa wa kashaftum qina'at-tatib. Sai kuka bayyana wannan hadisi labarin da muka baku? wa kashaftum الستر satri sannan kuma kuka yaye labulai na abin da ya boyu alam yaj'alillahu lahu ba'da zalika indana waqtan to tona asirin da kuka yi kuka je kuka bayyana cewa a shekara ta ɗari da arba'in bayyana to dukkan ta Allah ma ya rufe ke bayyana <laughs> to ji an huta ke na farko Allah ya yi alkawari cewa zai bayyana a shekara ta saba'in to gabda shekara saba'in din nan ta zo saura shekara tara sai aka kashe jikan manzo Allah sallallahu alaihi sai Allah ya rushe ya ce to ba zai bayyana ba mahajin nan ba zai bayyana ba an ƙara saba'in eh an ƙara saba'in akan bayyanarsa saba'in ga saba'in kaga ɗari da arba'in ce na to shi ma wai ɗari da arba'in ɗin wai a koya aka ba su labari kuma aka ce ka shaidinsu su bayyana to shi ne suka je suka bayyana suka yaɗa to falamma a za'atumul hadisa wa kashattum a sadri to falam yaj'al Allahu lahu ba'da zalika indana waqta to daga nan sai Allah ma ya janye lokacin bai bayyana mana lokacin bayyanan mahaifi ba yanzu ba shekara ta saba'in bace saboda kashe na al-Husayn saura shekara tara ya bayyana sannan kuma da aka kara shekara saba'in suka zama shekaru ɗari da arba'in to daga baya daga nan kuma shi ma ɗari da arba'in ba a ce a bayyana ba sai suka je suka bayyana wannan ma sani u a za'u wannan ma a za'u to shi ke nan sai Allah ya rufe ma ya ce to ba lokaci kawai a jira shi sai ya zo yanzu a haka ake shi yasa a wajen ‘yan shi'a almahali in mun muntazaru su suna jiran kai. Duk wannan ina mana bayani a matsayin mun san aƙidar ahlus sunna wal jama'a game da mahadi. Ya tabbata hadisai ingantattu sun tabbata manzon sama ya tabbatar da mahadi zai bayyana amma mahadin ahlus sunna ba a haife shi ba. Ran kwanakin bayan can da taɓa mana wani wasu ‘yan bambance-bambance tsakanin mahadin ahlus sunna da mahadin ‘yan shi'a. mahajin ahalin suna manzan Allah su sama a hadisi ingantacce ya faɗi bayyanarsa cewa zai bayyana a ƙarshen zamani yana cin alama su sa'adin kuma yana cin alamomin tashi alkiyama manya manya yana cin alamomin tashi alkiyama manya manya su ko ƴan shi'a a wajensu, mahadi a wajensu ba alamar tashin ba ne, a'a alama ce ta gaskata addinin su na shi'anci da kuma kashe duk wanda ba dan shi'a ba aqida suke sannan mahadin ahlus sunna wal jama'a ba a haife shi ba babu nassin da yace an haifai balle ya ko ya boye amma a wajen yan shi'a an haife shi kuma ya fake ya boye saboda azzaliman zamaninsa kar su kashe shi na uku mahadin ahlus sunna wal jama'a sunansa Muhammad bin Abdullah sunansa ya dace da sunan annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma yadda ya tabbata a hadisi sunan babansa ya dace da sunan baban annabi sallallahu alaihi wa sallam abdullahi amma mahadin yan shi'a sunansa muhammad amma ba sunan babansa al-hasan al-askari sannan bambanci na gaba mahadin ahalin sunna ba jiran shi suke yi ba ko ya zo ko kai ya zo addinin su yana nan amma tun da annabi sama ya ba da labarin zai zo kamar yadda ya ba da labarin dawo annabi isa alaihi salam wajibi ne mutum ya imani da wannan ya sa shi a cikin sa ya yadda da wannan amma ba shi yake jira ba so daga za ka yi addinin ka ka ba mu labarin malam abu Allah ya gafarta masa lokacin da ya fara da'awa shin yana marufi yana marufi ta a matsayin malami a lardin tabbata ba a alwala sai mutum ya zo ya fito daga kogi ya wanka lokacin sallah ya je ya taimama shehu ya hukan musu ba sai sun yi alwala ba malam ya tashi ya fara wa'azi ai rayuwar malam abin gumi a nan ta fara bayyana duk da malam abin akwai alamomi da suka bayyana na da'awarsa sun yana yaro shi ne shi ne shine ne masallaci ke kula da sallah kaga tarihin mutum ana son ya zama mai kyau sun yana yaro da ya fara wannan wa'azin ɗaya daga cikin malaman sa manya-manya wazirin tabbatu malam waziru julaidu shi ya kira malam abu hagu ya ce wannan aikin da ka ɗago ma kanka aiki ne mai wahala ba aikin kowa ne aikin ma'agi ne sai ma'agi ya bayyana sannan zai iya yi zama masa makonzani sai malam ya ce to Allah ya kuma da Allah saka da alkhairu. amma za mu fara share ma ma'agi hanya idan ma'agi ya zo mun ɗan yi mishi share-share ya zo sai ba hanyar da ya masa sauki wazirin ne ya ce ka ɗauko ma kanka aikin da ba naka ba ka zo aikin da awa wai ba na mutum bane Allah kuma na cewa kul hadihi sabili ad'u ila Allah ala basirati ana ba, wasu ittaba wa subhanallahi wa ana min al-mushrikin haka Allah ya ce manzon sa ya ce kul hadihi sabili wannan ita ce hanya ta ad'u ila Allah ala basirati ina kira zuwa ga Allah ne ala basira akan ilimi annani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka Allah ya ce masa yace haka wa man taba'ani da kuma duk wanda ya yace yace saka duk wanda ya bi manzo Allah sallallahu alaihi mai da'awa ne in ka yadda ka bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ka zama mai da'awa kada ka ga ana banna a cikin al'umma kai shiru ko za a kashe ka ba kai bane farau in an kashe ka an kashe wasu kafin ka waɗanda suka fi ka daraja an kashe su ko dan me zaka ji tsoro ba za ka faɗi gaskiya ba ka faɗi gaskiya su kuma dama magabta suna nan idan aka kai mutum aka kure shi ya ya zama bai da wani abu bai da kataɓu zai ji a gama da shi kawai eh a gama da shi kawai sai a je a yi shiri da daddare a kulla duk abin da za a kulla ya ji a kashe wani to an ka kashe wani sai kai ne sai addini ya rushe القرآن يقول وكأي من نبي قتل وتقراء قتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا وكأي من نبي قتل النبي نوى أخي معه ربيون كثير a tare da shi kuma akwai majiya malamai na Allah masu yawa amma ba ma wa'anu lima asabu fi da ba su ji rauni ba game da abin da ya same su aka cutar da su aka zage su aka ci mutuncin su aka kakkashe ma wasu daga cikin su bi da Allah, in dai dan Allah yanzu wani yau ya je kasuwa amma mare kuma da wuya in ya samu dubu da dari biyar amma mare a banza wani ya je ya je an dubbuke shi mai baro ya ture shi mai kura ya ture shi kuma bai samu kilin ɗari biyar bai haka ya dawo to kai alhamdulillah dan an yi maka abin akan addini sai abin daɗi ne wani abin damuwa a ciki akan addini a cutar da kai a tsangwame ka dama wannan sunnar Allah wanda yake bin hanyar Allah yana tsammanin shi kullum daɗi zai rika ji ya rika ganin kyau ya rika ganin mai kyau ya rika jin mai daɗi ya wallahi ne wannan ma. bai ma kama hanyar Allah bai kama hanyar Allah ba hanyar Allah take take da jarabawa eh tubulawunna fi amwalikum wa anfusikum ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا لمشركين لأهل الكتاب لمنافقين أتشوكوا وشيخون جمو جاي مغنغن لوجن كيسون فتا كيسون شو كوني كذا كوني كذا كوني كذا شردي كايا كذا في تلك الدين في زاجي تشوكوا في زاجي شو ما أشرت تشوكوا في زاجي يقول زاجي وجديني ko ba wani waliyin da aka taɓa zagi ko na shi kai ba za a zage shi ba sai ne kai ka naɗa ka. waliyin da ka naɗa ka ce waliyi ne ba wanda zai zage shi ka je rike kayan ka, kwanan nan ma ba fago mai naɗa wasu sai kiran jiya na shi waliyai guda biyu sabakun waliyai fafago mai naɗa su su biyu Kun mutu ya naɗa su waliyai ne sai suka gani ba a cikin hannun da bin bari'a haka balarabe ya ce jiya ta kama da yau to shi ne sai wannan wannan aka ce wa jafaru sadiq ya faɗi wannan to da yanzu dai maganganun matakin farko shi dai da mahajin nan ana tsammanin ma an ce sai ina ajiya ce kwana shida kawai a ah, ko kuma watanni shida ko shekaru shida ah, ana na ana nan sai aka ce a'a ai zai bayyana ne ma a shekara ta ɗari da arba'in kaga a lokacin kwari ita wace ba a yi ba ha'a wa lam yulad ya bayyana amma ba a haife shi ba kana na ana nan sai aka ce a'a ai an jawo tun da ma aka kashe sayyidina al-husayn to an ƙara shekara saba'in E, to da ƙarshe ma tun da aka bayyana wannan sirrin na bayyana tasa to shi ke nan ma ba a san ma lokacin da zai bayyana ba to da ka aita dai jira an ga kama da irin na irin na masu masu masu wasa da maciji mai wasa da maciji ce zai nuna muku maciji mai haƙori mai haƙoran shi yadda ka san dan adam sai zai nuna maka haƙoran maciji mai haƙora gan sama gan sama haƙora shikenan ka zo ka tsaya a yi ta yi a kirkiro wancan a kirkiro wancan a kirkiro wancan a bada maganin bindiga san an jima kuma a bada sagau san ji shikenan har ka tafi ba za a nuna wannan macijin ba to shi ne yin wannan har ka tafi ba za a nuna ba ثم جاءت رواية تكذب كل ما سبق عن علي عبد الله جعفر الصادق sai ma ai karshe ma wata riwaya ta zo duk ta kayyade waɗancan maganganun ma da aka ita ma kuma daga Ja'far Sadiq ka san azwaito shi Ja'far Sadiq yana cewa unzuru ma taqbilunahu minna sai ku kalli abin da za ku yi karɓa an ce mun ci in ji Ja'far Sadiq mun faɗi cewa Ja'far Sadiq bawan Allah ne salihi al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala da al-Imam Abu Hanifa duk sun yi riwaya a wajensa kuma kada ku manta yadda aka kasa malaman a'imman nan na Shi'a su sha biyu ka kasa su gida uku guda hudun farko sannan sai na tsakiyar su hudu sai kuma hudun karshe hudun farko sai ina Ali al al sannan kuma sai Muhammadu bakir waɗannan ukun farko sahabbai ne kai Ali Zain al-Abidi Ali Zain al-Abidi waɗannan ukun farkon ukun farkon uku daga cikin su sahabbai ne ɗaya kuma tabi'i Ali Zain al-Abidi ne tabi'i sannan Muhammadu Bakir da Ja'far al-Sadiq da tsohon guda biyu da suka ji masa waɗannan malamai ne salihai wasu daga cikin su ma asba'u tabi'i da ne kamar Ja'far Sadiq sai guda hudun karshe su ne waɗanda su ba ma san su ko takarda ɗaya ba a taɓa ganin sun rubuta balle na ƙarshen hudun shine mahaji shi wannan kwata kwata ma ba a san kowaye shi ba shine wanda ake ta magana kan shi din nan to shine Ja'far Sadiq yace ku kalli abin da za ku karɓa daga gare mu a ce muku an ce ke ta fa innahum yaqdibuna alaina domin waɗannan mabiyan namu ƙarya suke mana wanda suka danganta kansu gare mu suka ce mu ne a imman nan nasu ƙarya suke zuzzulla mana saboda ka ku yi hankali da abin da za a ce mai ce to ka ga yanzu dai nan ga maganganun shi ji an ruwaito kuma duk bugun juna suke to shi ne ma da yace sai wata riwaya sabuwa ta zo ita tun ta ƙaryata ma waɗancan ruwayoyin ga riwaya wa ƙasuna, inna ahlal baiti la nuwajjid Haka ce da Ja'far Sadiq ya ce wa ƙasu, masu sama mahadi lokacin bayyana masu sama mahadi lokacin bayyana duk ƙarya suke inna ahlal baiti lallai mu ahlul baiti la kai, ba ma sama mahadi lokacin da zai zo zai zo amma ba mu san lokacin da zai zo <laughs> Eh, kun gani kazabal waqatu inna ahlul bait la nuqatu sannan aka sake ruwaitowa ya ce wa ma waqatna fi ma ma ba wa la nuqitu fi ma yustaqbal aka ce da abu sadiq ya ce ma waqatna fi ma ma ba ta mu taba sa lokaci a gaba da game da abin da ya gabata na mahaji muka ce ga lokacin da zai bayyana ba sannan walalu waqitu fi ma sannan ba za mu sa lokaci a game da abin da zai zo nan gaba ba so da ka abakka za cikin gashin ka ka a tona ba ku san lokacin da mahadi zai bayyana ba in ji Ja'far Sadiq waɗannan duk riwayoyin ga sanan lambobin a ƙasa ba ba ba mukamala nake yi ba ga ba ga littafin ne duka a gari ana ganin sa sai mutum ya ɗauka ya karanta shi yasa ba ma ba wata dirasa ba ce muhammad kaniki yi mai zurfi karatu nake mu bayyana gaskiya shi yasa ba sai mun tabbatin mafajin din ba ga sunan da aka sama ne yana kawo ba. din kalmar da ya faɗa sai ya sauke nan ba ya faɗi da na yi kiro ya rage na ka je ka ɗaulin littafin karanta in ka iya karatu don wani ma baki bai sani ba in ka ba shi littafi a cikin 'yan shi a mafi yawanci ka bashi littafi wallahi wani ba zai iya gane daga dama ake fara karatu ba wani in ka bashi rubutun larabci kamar jalif ka bashi kamar rubutun jalif ka bashi abin takaici ne wannan wallahi abin damuwa kuma abin tausayi yadda aka rudar da al'umma aka sa su wahala ta babu gaira babu dalili babu dalilin wannan wahalar da suke ma an riga an sa su a ciki haka suke yi kuma ka bar abin da aka ce mutum aƙida ne kuma ya yadda da haka yana da wahalar mu'amala duk abin da aka saba mutum ya zama aƙidarsa to yana da wahalar ka cire masa sai dai idan Allah ya masa gandakatar gandakatar sai riga Allah ya shirye shi a lokacin da baka zata ba Suna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya shiryatar da waɗanda suka bata wanda ko mu aka ba Allah madaukakin sarki ya sani, Allah madaukakin sarki ya kare mana aqidan ya kare mana mutuncin ya ba mu zaman lafiya a wannan kasa duk wanda yake nufin wannan kasa ta mu da sharri da makirci Allah madaukakin sarki ya mayar masa da kayan Allah madaukakin sarki muna tawassuli da wannan karatu da muka yi a matsayin ibada ya Allah madaukakin sarki ka kalli zukatanmu kwato waɗannan ƴan mata da aka tace su a ƙasar a jihar Borno. Kun ga labarin da ake ba da na takaici wai ana jin ma an tsallaka da su cari wai an daddawa aure da su wai sadaki dubu biyu. Wannan wani irin tashin hankali ya wannan. abinda zai abinda za ka rika halartowa da shi ne ka rika ji a ranka da kai ne aka ma ka haka ya za ka zama yanzu kana ina hankalinka ina yake wai an tsallaka da su yanzu wai ana tsammanin ma an tafi da su shage wai an daddaura musu a waiwai waɗanda suka sace su wai sun daddaura aure da sun yi sadaki dubu biyu Allah madaukakin sarki kana kallo wannan duk abin da ake yi Allah madaukaki wanda suke shirya wannan sharri wasu gagare ka ba ya Allah madaukaki sarki ya Allah madaukaki sarki ka kawo mana lidi ka mana sauki ka tsare mu ka kare mu waɗanda suka riga suka afka cikin waɗannan musibu Allah madaukaki sarki ya fitar da su sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in malam ya halatta mutum da sayar da kayan kasashe irin kasashe irin su denmark usa da sauransu irin su israel malam kayan suna da kofula amma ina jin haushinsu musulmai suna cikin wani yanayi ne kwanaki an taɓa fitar da wasu wata takarda aka fitar da wasu product sun kai ɗari uku da wani abu aka ce a isra'ila ce to yanzu in ka cire abubuwa guda ɗari uku a cikin rayuwar mutane ta ce duk ka ai amfani da su ai rayuwar mutane za su shiga cikin kunci irin wannan ƙalubale ne ga mutane. a cikin ƙasashen da ake bayanin suna kirkire-kirkire suna abin da ba ba ƙasashen musulmai a kaga abin da ya wajaba shine musulmai su rika tunanin ya za su samar da makofin waɗannan kayayyakin dukkan wasu kaya da ake yin su a ƙasashen kafirai to musulmai suna da dama Allah ya ba su kwakwalwa Allah ya ba su lokaci na tsaya su ma su zama sun kirkiri waɗannan kayan sai su zama sun daina amfani da waɗanda eh, ba na musulmai ba ko ko ba a ƙasashen musulmai ake ba amma mu sani cewa a asalin fikihun musulunci ya halatta a kasuwanci tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba iyaka akwai siyasa ta zamantakewa da za ta iya jawowa malamai su ba da fatawa su ce a janye a daina siyan kayan ƙasa kaza kamar na san lokacin da denmark aka fitar da waɗannan hotun na ɓatanci game da manzon allah su sallam malamai na ƙasashe da yawa sun ba da fatawa cewa a daina siyan kayansu irin wannan kuma da wuya ka ga mutane sun dore in ka ba da ma fatawa ka ce ka a siya to wani lokacin ma zai je ci shi a lokacin zai gani ya siya ala ayyati Hajin dai aslan ya halatta ai mu'amala tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba mu'amala ta kasuwanci amma akwai dalili da zai iya jawowa malamai su ba da fatawa cewa ka a ce waɗannan kayan saboda sun lura da cewa in an ce wannan kayan to zai je ne ribar ta ƙara makafarai ƙarfi kuma sun ware wani alkawari da ke tsakanin su da musulmai Allahu ala malam wani laifi wani laifi marwana ne nake yawan jin ɗan shi'a suna yawan sukar sa ne bin al yana cin bano umayya wanda ka dole ɗan shi'a su zage shi ne bin al dole ɗan shi'a su zage shi amma ne ba sahabi bane ba sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bane kuma sarki ne daga cikin sarakuna da aka yi yana da kyawawan ayyukan su kuma yana da abubuwan waɗanda suka zama ba kyawawa amma ka'idar musulunci ita ce ba wanda ya sa kai wanka laka ka rika tsine ma mutane ba aikin ka bane wani iyaka ka faɗi cewa abu kaza ba daidai bane abu kaza daidai ne amma ba aikin ka bane ka tsine ma mutane saboda kamar wani hakan yana cikin banu umayya saboda haka in shi a sun zage shi sun tsine masa babu mamaki a ciki dama ko ba su ware sunan shi kadai ba to kullum sai sun zage in suna maukiban su cewa su ce Allah ya tsine ma umayyawa Allah ya tsine ma umayyawa Allah ya tsine ma yazidawa to maqwan ibn al-hakam yana cikin umayyawa yana cikin banu umayya banu umayyan nan ko banu a'ma banu a'ma ne rasulullahi sallallahu alaihi wasallam suna da dangantaka ta kusa da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sun haɗa bafanni da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sannan manzon Allah sallallahu yana da sarkuntaka da su domin Abu Sufyan radiyallahu ta'ala anhu manzon Allah sallallahu yana auren diyarsa na Ummu Habiba tana ɗaya daga cikin ummahatul mu'minin kaga wannan kenan so daga mutumin da kabilar da manzan sama ya haɗa sarkunta da su kuma mutane ne da suka musulunta kuma sun taimaki addini Mu'awiyah yana cikin su sayyidina Mu'awiyah yana cikin su kaga taran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam to kaga duka waɗannan ba bakin abubuwa ba da ƴan shi'a suka saba yi domin dama addini ne da aka gina shi aka dora su akan sa na ciki mutanen da Allah madaukakin sarki ya yi da su to wannan ne a takaice Allahu a'lam <clears throat> na'am ga shekarar da mahaji zai bayyana ba daga baya kuma ya yi ce aka ce ya ce ce in ya ce ce khadabal waqatuna inna ahlul baiti la nuqif shekara ta da arba'in ba da shekara ta saba'in zai bayyana bayan hijira kaga lokacin ba a haife shi ba ba ma san za a haife shi ba to wai saboda an kashe an kashe sayyidina al-mu'min a shekara ta 61 bayan hijira to sai Allah ya daga bayyana aka kara saba'in a kan saba'in sai suka zama sai shekara ta ɗari da arba'in shekara ta ɗari da arba'in jafar sadiq na nan shi kenan da ta zo bai bayyana ba sai ce to ai abin da ya dawo bai bayyana a shekara ta ɗari da saba'in ɗin nan ba saboda an ce a shekara ta arba'in ɗari da arba'in saboda sirri ne su kuma waɗanda aka faɗa mawa suka je suka yaɗa to tun da sun yaɗa yanzu ma Allah ya ce ba baki ɗaya ba a san ranar da zai bayyana ne tambayar ka Ɗaya hmm. ba mu faɗa muke ba a haife shi ba a ɗan shekaru da aka ce zai bayyana. Da aka ga bai bayyana ba ne sai aka ɗaga, ƙarshen sai aka ce ma ba a san ranar da zai bayyana. Kawai shi ke nan. Shi ne jima maka in yi zai mai wasa da matafiye. Ai, kamar ce ba za a nuna maka. a dai wannan lokacin ba lokacin da ya fi kamata mahadin ya bayyana ya so ya taimaki al'umma kamar wannan lokaci kuje da daga gaske ne ya kamata ya bayyana wannan tsanani da ake ciki mu hmm? ya kamata ya zo ka abubuwa na ta kuɗi ta wannan ne nake ce ba wani sai yanzu duk duguri da ake ba da labari a cikin suna wajen asiri wajen ina asirin ke da ka abubuwa na ta lalacewa sosai asirin mana kila ma a gano ya halatta wannan nasu asirin da za su yi domin kawo kawo abin nan abin nan sauki game da halin da al'umma su ita ba su zo su yi ba ki yi wani asirin da mana duk wanda da hannun shi a cikin wannan abin cikin shi ya kumbura ya fashi ci Abuja ko waye ya kamata su yi ni sun tuni nake ta faɗa wannan magana ma yanzu duk kake ce la shirya ta سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين